قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب وغافئ الكلم الطيب الفصل السادس والأربعون في سياه الديكة والنحيق والنباح في سياه الديكة آه، هو الديكة الديكة الديكة جمع من الديك إيه. wato idan an ji zikirin da ake fasali na 46 zikirin da ake idan zakara ya cara shine siyah sa'addiku shine ai fata kenan sautinsa shine ake ce masa siyah mun gane addiyakaci jam'i ne na addik diyaka wato zakaru idan sakaru suka yi cara to me ake yi wannahiqi annahiq shi kuma shine haushin jaki nahiq alhimahu eh jaki yayi haushi haushi yake cewa ko kuka ko wannu sannan sai haushin kare duka waɗannan siyar ne na masadir ne na masadir ne dalla ala sauti صاح يسيح سياحا نهق ينحق نهيقا سيشيكما نبح ينبح نباحا لا ما سوني وأنم مصادر ثلاثية لا المصادر الثلاثية الدالة على الصوت ما دل على صوت كينا هم نهيق أي شيء زئير na zaki ba sannan shine zafiyan na wuta ko? to shine nahiq sannan nubah shi kuma kage daidai da ya daidai da su'al su'ala tayi ko? fuwa fuwa da makamantansu في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه تومي أكيينس وتومي أن ذاكاني مسلمين حتى وانا من دبوب سنة دا علاقة دمو زام ساملا دا أتشنس domin lokacin da ɗaya daga cikin su ya yi abin ya yi aka ce mu kuma ga abin da za mu yi to lada za mu samu mun bauta ma Allah madaukakin shirki fi sahihaini an abi hurata radiyallahu anhu an annabi sama qala idza sami'tum siyah hajji yakati فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الهمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا أتشم بخاري لمسلم حديث يا تبت جماعة صلى الله عليه وسلم رواية سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ma'aiki صلى الله عليه وسلم ce إذا سمعتم صياح jiyakati idan kuka ji zakaru suna الله من فضله ku roƙi Allah daga falalansa ku roƙi Allah daga falalarsa ku roƙi Allah daga falalarsa akwai riwaya da ta ce fata sabbahu ko ka sabbihu ku ce subhanallah daga nan kuma sai ka yi addu'a ka roƙi Allah falalarsa addu'a da ta sawwaka a gare ka shine fas'alullah min fadlihi ka roƙi falalar Allah shi manzo Allah sama ya faɗi falalar zakara yace la tasubbu dika fa innahu yuqidhu lis-salah ka a zage shi shi zakara domin yana tayar da mutane sallah da asuba da kajin zakara ya fara kuka to lokacin sallar asuba ya matso an fara shirye-shirye kaman yakan gabacin as-salatu khairun minan nawm wani zubin kuma yakan zo tare da as-salatu khairun minan nawm to kaga shine fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malaka domin su zakaru idan kaji suna cara to mala'ika Allah ya nuna musu mala'ika suka gani wa idza sami'tum nahiq al-himari amma jaki kuwa idan kuka je kuka to fa ta'awwazu billahi min ash-shaytani ko ji Allah ya tsare ku daga sharrin shaytan fa innahu ra'a shaytanan jaki ya ga shaytan ne shi yasa yake kuka so da ka kuma dama Allah ya muzanta abin nan dinsa jaki shi ga baki ɗinsa halitta ce wacce take min al-hayawanat al-khafisa yana ɗaya daga cikin dabbobi waɗanda suke makaskanta masalu alladhina hamilu thumma lam yahmiluha التوراة ثم al يحملوها كمثل asfara kaga an هذا أنت da shi sannan can Allah madaukakin zaki yana faɗa a cikin wasaya Luqman al-Hakimi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waghdud min sautik in ankara al-aswat li sawt al-hamir waghdud min sautik in ankara al-aswat li sawt al-hamir sannan kuma jaki haramun ne cin sa kaga jaki gabaki ɗayan sa inda Allah madaukakin sarki kawai ya ambace shi yace a hau wal khayla wal bighal wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lam kawai hawa aka ce ai shi ce وفي سنن أبي داود رحمة الله عليه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا سمعتم نباح الكلاب manzo sun ya ce idan kuka ji haushin karnuka nubah haushin karnuka wani hiƙal fumuri billaili sannan kuka ji kukan jakuna da tsakar dare fa ta'awwadu billahi to ku Allah ya tsare ku fa innahunna yarayna ma la rauna domin su suna ganin abin da ba ku gani suna ganin shedanu ku kuma ba ku ganin su kun an shigar da ko shi ma kare haka yake واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف sannan kuma annabi sun ce laula annal kilaba ummatun min al-umami la amartu bi qatliha karnuka ba dadan al'umma bace daga cikin al'ummatai to da na umarta duk inda aka ga karnuka a kashe su to amma duk da haka manzon sama ya ce hamsun kulluhunna fasiqun yajuzu qatluhunna fil hayl wal haram wa dhakara minhunna al kalb al aqur jakare wanda yake mai cizo manzon sama ya ce a kashe shi ko hajji kake ko umra ko a makka ka ga kare mai cizo to ka kashe shi mun gane ita ce ka'ida so da ka ba su da alkhairi sannan manzon sama ya ce alkalbu aswadu shaytanun bakin kare shaytan shaytan ne malamai wasu suka ce shaytanun nan ana nufin wato shaytanun jinniyu shaytan ne na aljani ya zama yana yana surantuwa daga cikin damar da aka bashi shaytanin aljani to yakan yi surantu a cikin sura kare hmm? wasu kuma suka ce shaitanun marajin magana ke domin asalin lafazin shaitan shine marajin magana za aka ce fulanun shaitanun ana nufin wani bai ji eh, in aka kuma masa siffa aka kara siffa maraji sosai to shine shaitanun marid ko shaitanun marid haran ko shaitan maraji maraji sosai sosai kenan to a takaice dai waɗannan dabbobi da Allah ta'ala ya halicce su an alakanta mu da su mu samu lada ta sanadiyar su duk idan ɗaya da cikin su yi abu kaza to ga abin da za mu in kai isti'aza ka samu lada in kai tasbihi ko ka roƙi Allah madaukakin sarki halalarsa shi ma mutum ya samu lada kuma Allah ya biya mushi bukatar shi kaga abi daidai ke الفصل السابع والأربعون في الذكر يطفأ به الحريق zikirin da ake yi domin a kashe gobara الحريق كبار الله يترين أنا غبى مدئتا فإتشي الحريق إيه. إيه. لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق سناد وترق أسناد عذاب كبرى فإتشي الحريق كبرى فوانا ذكري أكي ده حديثا نسقل ذكر بيانا شوى كابن جزاء فلا ذكري أن أن يقوبرته حديثا بس إنجانتا يذكر كرمان بن القيم كو محدث كبير شيء يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه شيء أرويتو دقى عمرو بن شعيب دقى بابنسا دقى كاكنسا عبد الله بن عمرو بن العاص haka ce manzon sama ya ce idza ra'aytum al hariqa idan kuka ga gobara ta tashi fa kabbi to ku saba a ai istirja'i domin al-hariqu fitnatun min al-fitan wa musibatun min al-masa'ib wa umum qawli Allah ta'ala yashmaluha zame wa fadin Allah madaukakin sarki alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi za'ati ba kabbara ba fa inna takbira yutfi'uhu aka ce kabbara na kashe gobara kabbara na kashe gobara wannan hadisi yana da rauni sanadinsa mai rauni ne akwai riwayar da ta zo a sunan al-baihaqi sunan al-baihaqi kabir ke cewa ista'inu ala itfa'il hariqi bit takbir ku nemi taimakon Allah wajen kashe gobara ta hanyar yin kabbara to duka dai hadisan isnadin su bai inganta ba saboda haka istirjayi ake in musiba ta tashi kowace irin musiba sai a istirjayi mun gane shine wannan الفصل الثامن والأربعون في كفارة المجلس كفارة المجلس الدعاء دعكي إذا أكذونا مجلس إذا أتعش عن شرات كفارة المجلس saboda hadisin da yake nuna cewa za a kankara da abin da aka عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه من جلس يتي دك متوم جيزا ونا أو مجلس يسي سهوت مجلس يوا لغط با غلط با لغط اللغط شيني الكلام shi yasa suke cewa man kasura laghatuhu kasura ghalatuhu duk mutumin da surutun shi ya yawa to sai yayi kurakurai da yawa kun gane laghat kenan a zauna a majalisi ai ta buɗe baki ana magana ƙabla an ya ƙuma min majalisi sai ya faɗa kafin ya tashi daga majalisin nan wajen zama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إتشي كفارة المجلس سبحانك اللهم سألك يا تبك جريك يا الله وبحمدك ليبنك أشهد أن لا إله إلا أنت إنا شيدا باب أبو تاد جسكياتي كي أستغفرك إنا نيمان غافرك يا الله وأتوب إليك وما إنا نيمان قباني يكون توبا وما إنا سبحانك كربا استغفاري نا دوكا معنوني ودابيو eh an yu'inaka allahu ala an tuba sannan wa an yaqbala ta'ubata mun sha wannan mutum Allah ya taimaki mutum ya tuba domin da Allah bai taimake shi ba ba zai tuba ba hmm? a gani sannan kuma na biyu Allah ya karɓi tuba وفي حديث آخر أنه إن كان في مجلس خير كان كالطابع له وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له أو رواية أكشي إذن يا كسن في مجلس جزونا نع الخير لي وكان كالطابع له sai zama kamar su tam aka buga mushi cewa aikin da ka gama yi kamar yanzu misali muna fatan wannan majalisin namu na alkhairi ne to kowa idan zai tashi sai ka fara majalisi shi ya zama qabi an buga masa sam cewa a wuce da ta aikin sa shine qabi khatam kenan al khatm a buga shine bal taba Allah alaiha bi kufrihim tabu shine a buga tanfi mun gane wa in kana fi majlis takhliti kaga takhlit akashi idan kuma waje ne da aka zauna aka ta cakuɗa abubuwa an khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an ka duba fa nan ba ana maganar majalisin banza bane mutum ya je zauna ya caca ko ai ludo ko ai karta ko kuma kawai majalisi ne irin majalis da ake da su ga sunan sharri a kafa tebura ko a zo a samu dakali jins din mutane na yagewa jins jins na yagewa ta zaune ka san da damuwa to irin wannan ba su ake nufi ba majlisu takhlis aka ce khalaqu amalan salihan salihan wa akhara sayyi'an eh, an hada an hada alheri da sharri to sai zama me kana kaffaratan lahu sai zama ya goge wannan takhlidin da aka samu sai sai majlisin ya sai majlis din sai ta goge abubuwan da aka aikata marasa kyau din a ciki shikenan sai sai zama zaman da aka ya zama alkhairi in kuma dama na alkhairin ne sai kawai a buga mashi a buga stampi kawai ya sama aikin shi ke an zauna an yi karatu an zauna an yi zikiri an zauna an yi sulhu hmm? abubuwan ne da Allah madaukakin saki ya yarda da su shi ke sai a buga sam aiki ya tafi ke Allah ya taimake mu <clears throat>